الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا جمعة درين بير قوة رمضان هجرة دبوء da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da daren goma ga watan jun uzairan shekara biyu da goma sha shida, allah maɗaukakin sarki a cikin minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci namu masallacin usman bin fodiyo saboda ci gaba da karatun alkur'ani tare da tafsirinsa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa a nan kuma ya ba mu ikon yin aiki da abinda za mu saurara na maganar Allah da manzonsa al-Mustafa sallallahu ta'ala alaihi Sallam. mal ilmu illa al-amal bihi ilmi bai da wata kima in ba aiki da shi ba saboda haka kimar kima da fa'ida sai mun aiki da abinda muke saurara a wayannan majalisu namu na tafsiri amma in dai za a zo wurin tafsiri a saurari mai tafsiri a saurari masu karanta alkur'ani amma kuma kowa ya tashi daga wannan majalisa ya je ci gaba da abin da yake yi ba tare da ya gyara ɗabi'unsa da shari'a ta nan ne shi da ya gyara ba to babu shakka akwai asara cikin wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ya kare mu daga faɗawa cikin irin wannan asara to kamar irin tsarin da muka yi bara bana ma haka ne kan abin da ya shafi tambayoyi a jiya lokacin da muka tashi mun tafi da tambayoyi takwas an mana tambayoyi takwas to za mu kokari mu karanta wasu daga cikinsu don bai kamata a ce abinda tambaya nan zai ci ya wuce minti goma zuwa sha biyar ba yayi yawa inda tafsirin gaba daya bai wuce minti eh, awa daya ba tambayar farko tana cewa ina hukuncin cewa annabi ya ce Allah ya tsinewa wanda ya tsinewa iyayensa sai sahabbai suka ce ta yaya mutum zai tsinewa iyayensa sai ya ce idan mutum ya zagi iyayen wani sai shi ma ya zagi iyayensa to su sun tsinewa iyayensu shin ina ingancin wannan magana in kuma har maganar haka take to ina maganar ka ta cewa idan mutum ya zage ka kai ma karama kwatankwacin zagin da ya maka babu komai amsa a nan ne mai tambayar ina ga eh, ya abinda ake kira lahbata Eh, hadisan wannan babi kamar sun dan bai samu ya tsara sai da ya kamata ba ah, babu da wani hadisi dai sahihi da irin wannan siga dai ambata amma akwai hadisin da imam muslim ya ruwaito da ma wani imam muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu man la'ana walida wato Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifinsa wa la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah kuma Allah ya la'anci wanda ya yanka saboda wani Allah wala'ana Allah man awa muditan kuma Allah ya la'anci wato wanda ya boye mai laifi mutumin da yawa jama'a laifi yawa Allah laifi ana nema hukunta shi wani ya boye shi to Allah ya la'anci wannan wala'ana Allah man ghayyara manar al-ard haka nan Allah ya la'anci wanda yake kokarin caccanje iyakoki da ke tsakaninsa da jama'a a filinsa na gona ya ta kokarin cin iyakan makwabcinsa ko filinsa na gida to waɗannan Allah ya la'ance su akwai hadisi kamar da muka karanta da wannan siga babu maganar eh, abin nan eh, cewa sahabbai sun ce ta mutum zai la'anci eh, mahaifinsa sannan akwai kuma hadisi da imam bukhari da imam muslim suka ruwaito daga abdullahi dan amr dan a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min al-kaba'iri yana daga cikin manya-manyan zunubai shatmur rajuli walidai wato mutum ya zagi iyayensa ya zagi mahaifinsa ko ya zagi mahaifiyarsa wani yana daga cikin kaba'ira qalu ya rasu lalla sai sahabbai suka ce wa manzon Allah ya manzon Allah wa hal yashtimu ar-rajul walidai ko mutum zai iya za a iya samun mutumin da zai zagi mahaifansa ya bude baki ya zagi mahaifinsa ko ya zagi mahaifiyarsa ana iya samun wannan yawan zuwa Allah qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh ana samu domin ga irin hanyar da za a bi a samu ya subbu abar rajuli mutum ne zai zagi uban wani shi wannan da ya zaga fa a abahu shi ma sai ya zagi ubansa wa tubbu ummahu sannan mutum ne zai zo ya zagi uwar wani fa tubbu ummahu shi ma wancan sai ya zagi uwarsa to dama kuma mun ce albadi shine me albadi azlam wanda ya fara dama shine me shine mai zulmi saboda haka mutumin da ya zo ya zagi uban wani wancan shi ma zaki ubansa to na farin za a ɗauka ya yi mai shi ya zaki mahaifinsa da kansa yawwa haka hadisi yake nufi hadisin da muka karanta jiya shi ma hadisi ne da imam muslim da ma wani imam muslim suka rawaito kuma imam ahmad daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al mustabani ala ma qala fa'ala ba'di. mutane biyu masu zagin juna ma kala fa'alal badi duk abinda suka faɗa nauyin zunubinsa yana kan wanda ya fara zagi malami adadil mazlum matukar shi wanda aka zalunta aka fara zagi da ya zo ramawa bai wuce bai wuce gona da iri ba ashe kenan babu karo da juna tsakanin wayannan hadisai guda biyu yawwa wannan ya zagi mahaifin wannan shi kuma wannan ya rama to wanda ya rama ba da wani laifi amma shi na farkon duk laifi biyun za a ɗora masa kuma shi kenan a shari'ance ya zagi mahaifin ya zagi mahaifinsa da kansa don ya zagi mahaifin wani wancan kuma ya zagi mahaifin nasa to sai tambaya ta biyu tana cewa menene hukuncin yin bacci ko bayan sallar asuba kafin rana ta fito ina kuma neman addu'ar ku game da wata mas'ala da ta dame ni to <clears throat> eh, game da neman addu'a da hake abin nan musanya ka cikin addu'o'in mu muna roƙon Allah madaukakin sarki eh, ya warware maka wannan matsala ka. muna fata matsala ce ta alheri saboda haka Allah ya saukar maka da ita idan wani abin alheri ne kake bukata Allah ya gaggauta kawo maka shi in kuma wani abin sharri ne kake bukatan wato abin nan ka rabu da shi to Allah ya gaggauta riba ka da shi sannan ka abin da ya shafi tambaya kuma wato maganar yin bacci bayan sallan asuba babu wani nassi sahihi da ya zo kan hana haka ba mu da wani nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake haramta yin bacci mutum ya yi bacci bayan sallar asuba wato abin da ake kira baccin safe ko babu wani nasi da ya hana wannan sai dai kuma akwai nasoshi da yawa waɗanda suke nuni akan wato wato istihbabin ko wato mustahabbancin bayan sallan asuba mutum ya zanna ya ta me ya ta ambaton Allah ko kuma ne ya ta maganganu masu kyau kamar da ya tabbata cikin sahihu muslim daga hadisin simak eh, ibn harb simak ya ce kuntu li jabir ibn samura na ce wa jabir dan samura a kunta su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ka kasance kana zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin majalisa guda kala na'am kathiran yace kwarai da gaske na kasance ina yawaita zama tare da annabi ina yawaita zama a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subha aw al-ghadata annabi ya kasance ya kasance tashi daga inda ya salla wato daga wurin sallarsa inda ya salla sallar asuba hatta tatlu ash-shamsu sai rana ta fito tukunna wannan shine al'adar annabi yawan lokaci idan ya sallar asuba baya bari inda wurin zamansa har sai rana ta fito fa'iza ɗala'ati shamsu ƙama idan rana ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya bar majalisar wato ya koma gida kenan wa kanu ya tahaddasun a wannan wurin zama ɗin bayan an yi sallan asuba an ɗan yi zikirori to ba wai annabi zama da yake yi da sabbin da suke tare da shi ba wai kuma kowa kawai karatun alkurani ko hmm, suna nan suna shiga ma harkokin taɗin su wa kanu ya suna sun kasance suna ta taɗi fa na bi amri jahiliya su ita ma kawo tare taɗin irin abubuwa wani lokaci na ban mamaki da abubuwa da suka faru tun kafin musulunci fa Hakuna sahabbai su ita dariya annabi shi ko baya dariya dai irin nasu amma yana murmushi idan aka kawo ko wautan wani abu da ya faru ko wani abu na na ban dariya da sauransu sahabbai su yi dariya annabi shi kuma ya burmushi to kaga irin wannan irin wannan hadisi yana gwada cewa lalle ashe bayan sallar asuba a ci gaba da zama wannan wurin har rana ta fito wani abu ne wanda yake eh, wani abu ne wanda yake mustahabbi har yanzu abu dawud ya rawaito hadisi da imam tirmidhi shi ma da isnadi sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam قد سأل ربه أن يبارك لأمته في هذا الوقت Allah annabi ya roƙi ubangijinsa Allah maɗaukakin sarki da yawa al'ummarsa albarka cikin wannan lokaci kamar yadda ya zo cikin hadisin sakrul ghamid qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma barik li ummati fi Allah kai wa al'umma ta albarka cikin harkar sammakon su cikin wannan lokaci na safiya kala wa kana idza ba'atha sariyatan wannan sahabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tada wata ƴar karamar rundunar yaki ita ce sariya aw jayshan ko ko babbar rundunar yaki ba a san fi awwalin nahar to yakan tura su ne da jinjibin safiya da farko farkon safiya wa kana sakrun rajulan tajiran shi wannan sahabi sak mutum ne wanda yake dan kasuwa wa kana yabhasu tijaratahu awwalan hari, saboda haka shi ma harkar kasuwancinsa da sassafe yake fita ko yake ya fita saboda haka fa usriya ko fa saboda haka sai Allah ya sa albarka cikin kudin zai zama to mai arziki sosai wa asaba malan ya tara dukiya da yawa wayannan hadisai duka suna nuna cewa rashin baccin safe da rike baccin safe matsayin wata al'ada wannan yana zama mustahabbin shi aka fi so wasu sashin salaf akwai sashin salaf da suka kyamaci yin bacci baccin safi din ibnu abi shayba ya fidda akar cikin musannaf din sa wato musannaf na ibnu abi shayba da isnadi sahihi daga urwatu ibn zubair urwatu yace kana zubairu yanha banihi an tasabbuhi wato az-zubair zubair ibn al-awwam babban sahabi ne kamar da aka sani ya kasance yana hana ƙyaƙyansa yin bacci baccin safiya wato bayan an yi sallar asuba yana hana su sake kwanciya su yi bacci baccin safiya ana kiransa me at-tasabbu kenan daga cikin salaf akwai wanda suka kiyamaci wannan amma kuma daga cikin salaf akwai wanda suke baccin safiyar saboda haka abin dama zai koma ga ga al'ada wani ya riga saba da wannan lokaci wani ma ba baccin safiyar ne yayi ba sai ga cewa kamar bai baccin ba gaba daya kuma yana da wahala ma ya samu nishadi da zai sauran aikace sa lokacin da gari ya waye sosai har yanzu abubakar ibn abi Shayba har yanzu abubakar ibn abi shaiba ya ruwaito asar cikin musannaf ɗinsa wato hadisin abu yazid madini ya ce gada umaru ala suhaibin sayidina umar khalifa na biyu ya sammaka zuwa gidan suhaib fa wajadahu mutasabbihan ya san maganar cikin safiya zuwa gidan sahabi suhaib da ya je gidansa sai ya tarar da shi mutasabbihan yana baccin safiya faqa'ada hatta sai qaza umar sai ci gaba da zama a kofar gidansa har sai da tukunne baccin sa ya farka da suhaib ya fito ya tarar da umar sai ya ce amirul mu'minina qa'idun ala maq'adati ha shugaban mumine amirul ya zo tarda shi a kofar gidana yana zanne yana tsugune a bisa mazaunansa ba a bisa wata shimfiɗa ba da sauransu kai amma ban kyauta ba wa suhaibun na'imul mutasabbin alhali shi kuma suhaibu talakansa yana na yana ta share baccin safiya faƙala umar amirul mu'minin umar zai yace da shi ma kuntu uhibbu an tad'a nawmatan tarfaqu bik gaskiya lokacin da na zo aka ce kana bacci saboda haka ban ina so wato na riba ka da baccin da kake bukatansa ba ya zamanto kamar wani abu ne da ke tausasa ka na ce a ta da kai gaskiya ban kyauta saboda haka na barka kai baccin ka ji daɗin wannan bacci da kake son yi sai ka farka tukunna ka zo ka tarar da ni a kofar gidan. saboda haka baccin safiya ya danganci ya zama al'adar mutum an fahimci abin ku wani ya saba da shi saboda haka yana yi kada ka ce ya yi laifi in kuma ba ya yi shi kenan in ya zamanto yana yi irin na annabi da da yawa daga cikin sahabbai idan suka yi sallah asuba eh, suka yi zikirorin abin nan da aka sani na ban farilla su ci gaba da tade-tadensu Eh, wato ana dariya ana raha ana duk abubuwa ne da aka saba na majalisa rana ta fito a koma gida an kai wannan shikenan babu laifi wannan shi yafi zama mustahabbi mun amsa tambaya nawa to ya sun isa ya sai mu koma sai mu koma tafsiri na'am وأتموا الحج والعمرة لله نعم. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الغد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب نعم سيما ليتي بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر بيان آثام الحج والعمرة فيما يأتي سيكما الله مدوكاكين sarki ya ambaci bayanin hukunci hukuncin hajji da umra cikin abinda ke tafi kamar yanzu yadda alaramma ya gaya mana ba da zikirin jihadi bayan ambatun jihadi da hukunce-hukuncensa wato walin faɗi da ba ciyar da ko kuma kashe kuɗi Eh, saboda taimakon jihadi, bayan wannan sai Allah ya ambaci Allah ya ambaci hukunci hukuncin jihadi kuma da kuka sani da ciyarwa saboda taimakon jihadi wannan shine karatunmu na jiya yana gama wannan kuma sai ambaci hukunci hukuncin sai fara ambata hukunci hukuncin hajji me yasa da aka gama bayanin jihadi aka kawo hukunci hukuncin hajji malam yace li jami'in bainahuma saboda kamannin da ke tsakaninsu akwai kamanni da ke tsakanin jihadi da kuma aikin hajji li'annal mala wa sihata saboda dukiya da kuma lafiya wal maqdirata asasun fihi dukiya da lafiya da kuma iko wasu ababare da suke ginshiki game da abin da ya shafi jihadi da kuma game da abin da ya shafi aikin hajji duka suna bukatan kuɗi aikin hajji na bukatan kuɗi yana bukatan lafiya yana bukatan iko jihadi shi ma haka yake ba yadda za a yi jihadi ba kuɗi ba yadda za a yi jihadi ba lafiya ba yadda za a yi jihadi ba iko ba zai yiwu ba ashe kenan suna da alaƙa wa qaddama dhikra jihadi fi sabilillah amma sai Allah madaukin sarki ya gabatar da eh, wato ambaton jihadi fi sabilillah kamar da makaranta jiya li annahu durwatu sanamil amri domin jihadi shine kololuwar tsozon al'amarin kama samahu nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kira jihadi cikin wani hadisi wani hadisi mashhuri ne mun karanta cikin muna kanana a cikin arba'unan nawawiyya ko izil ummatu biduni jihadi la tahfazu kiyana saboda al'umma ba tare da jihadi ba yin iya iyawa domin kare addini domin kare al'umma domin kare daula idan babu wannan sai ga cewa kiyanin jama'a ya zama to babu shi da kuma wajibati da abin da ya kamata su yi ko wajibi ne su yi ala anna ummatun muslima islamiyya a matsayin ko a matsayin ta na al'umma musulma wannan shine halin jihadi wa amma alhajju amma shi kuma hajji fa ruknun min arkanil islam rukuni ne daga cikin rukunin musulunci kamar yadda aka sani wani ya islamu ala kamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadatu Allah la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah sai kuma tsaye da sallah da kuma ba da zakka eh, sai a azumtar ramadan sai kuma wato hajjin ɗakin allah maɗaukacin sarki eh, da ke can makka saboda haka dukansu muhimmai ne saboda haka faƙala ta'ala sai allah maɗaukaki ya ce wa atimul ya ku al'ummar musulmi ku cika hajji wal umrata da umra lillahi saboda allah ba saboda sa. أدوهما بحقوقها بحقوقهما da su wato hajji da umra tare da haƙoƙinsu ku ba su cikin farillansu da wajibansu kamar yadda shari'a ta tsara dama ya ce eh, abin nan kuzu anni mana suka ku koyi wato ayyukan hajjin ku daga gare ni kamar yadda nake ayyukan hajji to kuma ci gaba da yi kamar haka wa Muha, idan kuka fara aikin hajji ko kuka fara aikin umra ba maganar yankewa a'a sai an gama saboda haka ba masu. su wa in hasala bihi ma fasadun ko da za a kaddara cewa wato abinda ake kiransa fasadi ɓaci lalacewar aikin hajji ko aikin umran ya faru a lokacin da kuke yin su to ba ce shi kenan ku jalewa wato me za a yi ku cika su sun makuhuma sa'annan ku biya su daga baya ala ma bayyana sunna ta fiye ma kamar yadda sunna ta yi bayanin wannan al'amari game da su me yake ba ta haji farko dai kun sani hajji na da dokoki da yawa ba da kiransa abin nan eh, mahaduratul hajji abubuwan da wato abin nan aka hada mai hajji ya abin nan ya aikata su wasu in ya aikata su ba za a ce hajji ya ɓaci ba illa da iyaka za a ce za a masa tara kaza da kaza akwai kuma abin da mutum zai yi a ce hajjin bai hajjin ya ɓaci ba ɗaya jima'i jima'i mahazuri ne wani abu ne da shari'a ta haramta shi ta hana shi matukar dai mutum ya ɗauki harami domin yin aikin haji ko domin yin aikin umra kai shine ma kowane mahazuri karfi wannan babu kilafi kan wannan saboda Allah ya ce alhajju ashhurul ma'lumat shi hajji wato lokutan hajji watanni ne sanannu wato abin nan waɗanne ne da waɗanne ne shawwal da zul abin nan da zulqa'ada da zulhijja ko da wani bangare na zulhijja faman farada bihinna alhajja duk wani wanda ya shiga hajji cikin su wato ya wajabta wa kansa aikin hajji a cikin su to fala rafasa babu maganan rafasa wala fusuka babu maganan fusul wala jidala babu maganan jidali bil hajji cikin hajji arrafas anan huwa aljima'u masu tafsiri sun fassara abin da ake nufi da rafas anan a matsayin jima'i shine jima'i da ma duk wasu abubuwa da suke shimfiɗa ga jima'i to duk an haramta su lokacin aikin hajji to shi jima'i yakan zo ga mai aikin hajji cikin halaye biyu akwai abin da kira aljima'u qabla tahallul awwal jima'in da zai faru tun kafin ayi abin da ake kira a tahallul awwal wato halattuwa na farko halattuwa na farko shine a ranar babbar sallah yawmul hajj al-akbar ranar da wato aka kwana muzdalifa kashi gari aka kwarara zuwa mina aka je wurin jamarat aka yi jifa aka yi aski aka yi yanka watakila aka ma aka yi tsawaful ifada ranar babban sallah ne to a ranar babban sallah idan mutum ya gabatar da ɗaya cikin a biyu cikin abubuwan nan da aka ambata akwai dai jiba sun sa ranar jiba ɗaya kawai za a yi jiban da wani mulaka ba idan aka yi mutum ya yi jiba ya yi aski ya yi nawa ya yi biyu ko ya yi jifa ɗin nan ya yanka hadaya misali nan ma ya yi biyu in dai kai biyu cikin wayannan to shi kenan kai mai kai abin da ake kira a halin awwal wato ka halattu amma halacci karamin halacci komai zai halatta gare ka amma ban da saduwa da iyali kana da dama a wannan lokaci ga yi wankan ka sanya tufafi ka saba sanya wani al'ada wando da riga da hula da menene da sauransu to idan mutum ya yi jima'i kafin a tahallulun awwal tun bayi biyu daga cikin waɗannan abubuwa ba da ake ranar babban sallah wataƙila ya yi jima'i tun kafin a hawa arafa wataƙila bayan a hawa arafa wataƙila bayan ya an yi kwanan muzdalifa ko an yi so mina tun ba yi biyu din nan ba ba a samu tahallulun awwal ba ya sadu da iyalinsa to lalle ya yi babban laifi idan haka ya faru akwai abubuwa a kansa abu na farko sunan hajjinsa ce, an fahimci abin ko miliyon nawa ne ya wurin aikin hajji din nan sunan wannan hajji nasa ce a ce. sawa'un wannan hajji abinda ake kira abin nan hajjatul islam shine hajjinsa na farko na sauki farali ko ko hajji ne na nabila almuhim dai hajjinsa ya ɓaci abu na farko ce abu na biyu ba za a ce tun da aikin hajji ya ƙare ya ɓaci shi kenan suka koma ka ci gaba da zama a hotel ɗinka da sauransu akwai abin da ake kira wujubul mudhi fihi a ci gaba da aikin hajji za ka ci gaba da yin sa kamar yadda aka saba hajji dai ya ɓaci amma kuma duk abin da mai hajji yake kai ma tare da kai za a yi dole ka saboda haka zai ci gaba sai ya cika hajjin ɗari bisa ɗari amma sunansa ba ta cin hajji mana dole dole sai ya wata shekara sai ya dawo ya maimaita aikin hajji abu na uku shine wannan kenan wato dawowa a shekara da mai zuwa ya biya wannan aikin hajji wannan shine me shine abu na uku sannan abu na hudu tun da ya bata wannan aikin hajji kafin at-tahallul awwal to kenan zai yanka abin da ake kira babbar dabba babbar dabba ita ce ne mu ce badal ya yanka babbar dabba ya ribawa matalauta babu kata idan za a kaddara cewa bai samu babbar dabba ba wato abin nan eh, eh, bai samu rakumi ba ko bai samu abin nan wata saniya ba to wasu maluma sun ce na iya yanka ƙananan dabbobi bakwai an fahimci abin mutumin da ya bata aikin hajjin kafin a tahallulul muka ce akwai abubuwa hudu kan abu na farko hajjin ya ɓaci. abu na biyu dole ya ci gaba da aikin hajjin nan abu na uku dole shekara mai zuwa ya sake dawo abu na hudu dole ya yanka babbar dabba a matsayin kafara saboda wannan laifi ne an fahimci abin in kuma ya yi jima'in ne bayan abin da ake kira a tahallulun awwal bayan ya yi jifa jamratul aqaba ya yi aski misali wataƙila ma bayan aski har ma ya yi hadayansa ko ma ya ji ya yi dawabi dawabul ibada misali to shi kuma a kosa abubuwa da ke kansa kamar abubuwa guda biyu farko dai akwai abin da ake kira bacin irani wato fasadin irani ya lalata iraninsa dama shi yanzu kusan ya gama dukkan ayyuka ya yi tallu da amma tun da ya ɓata iraminsa akwai wata kafara a kan za a masa tara shi ne yanka karamar dabba yanka karamar dabba ya riba su ya riba wa fakirai kuma sai a lura irin wannan dabbobi da ake yankawa a matsayin tara ba kamar hadaya ba da zai ci ba kamar layya ba da zai rika ci wannan ba nasa ne saboda ka yanka ba wa talakawa ne su ci yawwa saboda laifi ne an fahimci abin in kuma bai samu da karamar dabba ba yana iya ciyar da miskinai miskinai shida babu laifi ne yi ko kuma idan ya gaba da kuɗi zai ciyar da miskinai zai azumin kwana uku duk dai ba da abu na biyu da ke kansa na ƙarshe shine sai ya sabunta iranu yana mina ya yi difa ya yi aski ya tare da iyalinsa ya bata iramin saboda aka sai ya fita domin mina harami ne makka harami ce ko ba haka ba saboda aka sai ya fita hil kai ko dukkan kowane bangare ya gada ma sai ya tafi arafa arafa ba harami ba ne saboda haka sai da filin arafa ya sake daukan sabon irami ya shigo sabon irami ya dawo ya karasa abubuwan da zai dole sai yi wannan to shine anan ya ya wa atimul hajj wal umrata lillah ay adduhuma adduhuma bi huquqihima wa atimmuhuma wa in hasala bihima fasadun ku kawo ayyukan hajjin nan da umra tare da ƙa'idojinsu da haƙƙoƙinsu da hukunce-hukuncensu wa atimmuhuma cika su wa in hakala bihi ma ko koda fasadi wato baci ya same su ya shiga musu sun makbuhuma sa'annan ku biya su alama bayyana suna kamar yadda suna annabi sallallahu alaihi ta bayyana ta bayyana bihi ma game da su fa in usirtu to idan kuka ɗauki harami fa kuka nufi makka sannan kuma sai aka zo aka muku kofar rago aka hana ku kaiwa inda kuke so shi ne ma aka muku kofar rago makiya suka tare ku gashi kuma kuna cikin harami ga abin da kuke son ku yi na aikin hajji ai munitum an itmamihi ma bi aduwin wato an hana ku cika aikin hajji ko aikin umra wato hanin da ya fito daga wato makiya to nan ma ga hukunci famattai sara min alhadi sai ku yi ta halbili a wannan lokaci ku fita daga haramin tare da ba da abin da ya sauƙaƙa na hadaya ai abin nan taisara ai ta yassara abin da ya sauƙi min alhadi na hadaya alaikum akwai shi akan ku wa huwa shatun eh, shine a bada tinkiya ko ko akuya rago ko namijin akuya wannan idan an ana so a bada mafi karanci ke idan ana son a bada ɗan tsakatsaki sai a bada saniya misali ko bujimi idan ana son a bada babba sai a bada mai sai a bada rakumi wala taliku ru'usakum kada ku aske kawunan ya kuma hajjata ay la hallalu kada ku yi ta halluli hatta yablugha al almudakka sai hada sai wato hadayan nan da za a yanka ya kai ga mahillahu wato wurin da za a yanka shi ko sai ya kai zamanin da za a yanka shi mala ya ce wa oh, makanul isar inda malikiyati wa shafi'iyya wal hanabila gaba daya ko da dai ba ambaci hanabila ba har da hanabila menene mahilla shine makanul isar a bikiran nan da makiya suka tsare ku suka hana ku kaiwa ga ɗakin kaba suka hana ku kaiwa ga ayyukan ku haji to a wannan wurin nan ne yanzu wurin yanka hadayoyin da ke tare da sai ku yanka hadayoyin sannan ku yi tahalluli ku fita daga wannan aikin haji saboda an tilasta muku yin haka wannan shine da jumhur suke gani wato malikiya da Shabiyya da harabila da wasu kamar yadda ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za zo eh, abin nan gabatar da abin nan umra kafirai makka suka hana su shigowa suka tsare su a nan hudaybiya a rijiyar hudaybiya hudaybiya ba hillu ne ba wai harami ba ne wajen waje karami yake gashi kuma yanzu an hana annabi da sahabbansa shiga harami ballantana ma har su kai ga ɗakin kaba wato su yi ayyukansu na umra saboda haka sai suka yi tahalluli a wannan wurin duk da yake hudaybiya ba hillu ne ba haram ne amma kuma nan suka yanka hadayoyinsu amma shi abu hanifa yana cewa idan aka tsare wani ah, hillu to ba zai yanka har da ke tare da shi a nan hillu ba sai dai a yi duk yadda za a yi a kai hadayar tukunna can cikin har cikin makka ko mina ko wani dai bangare da za a ce yanzu harami ne harami ne na makka shi yana ganin cewa hujjar sani annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yankan da suka yi sai da suka ɗan tafi gefe suka bar asalin inda suke suka tafi gefe haka suka shiga cikin haramin kafin su yi yanka to amma jamhur masabar su anan ta fi ƙarfi saboda idan ka dubi ayan alkur'ani da yake ba da labarin wannan mai yake cewa هم الذين كفروا أشكين سورة الفتح هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطهوهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا تو أقوى كرشين آية أنا هلا أنا بامو واتو لابارك أبين دي فارو آه Allah ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram su ne waɗannan da suka kafirta su shawa. sannan wa saddukum anil masjidil haram kuma suka hana ku kaiwa ga masallacin haram wal hadiya alhali hadayoyin da ke tare da ku dabbobin da kuka riƙe a matsayin hadaya in kun kai makka ku yanka su makofan suna nan tsararru an yabluga mahillahu an hana su kaiwa inda ya kamata a yanka su hmm. saboda ka Allah ya gama magana a nan amma kamar yadda muka ce su hanafiya sun tafi dai akan cewa eh, shi al-muhsar ba zai yanka hadayarsa ba sai dai a cikin harami kam kuma suka ce kamar yadda muka faɗa da zu eh, duk da annabi ya yanka hadaya za a ga kamar a anan hudaybiya ne amma sai da aka zakuda aka kai wani bangare na hudaybiya da yake cikin yake cikin abin nan eh, harami ala'ayati hal wannan kilafi ne wanda yake mai sauki insha Allah mu dawo cikin tafsirin malam malam ya ce wa sababul khilaf menene dalilin khilafi cikin wannan mas'ala dalilin khilafi shine halil hudaybiyatu halil hudaybiyatu mahsarun nabi ko hudaybiyan nan inda aka tsare annabi da sahabbansa aka hana su yin gaba domin su shiga haram su samu kaiwa ga ɗakin kaba fil hilli a hillu yake ne aw fil haram ko ko cikin haram yake wanda suke ganin cewa fil hilli yake su ne kamar hanafiya kenan suka ce to dama abin nan eh, haram yake kamar hanafiya suka ce ba za a yi yanka ba sai sai menene sai a cikin haram don ko annabi ma sallallahu alaihi cikin haram ya yanka wanda kuma suke ganin hillu ne su ne jamhur suna ganin cewa a duk inda wasu makiya suka tsare ka ko wata cuta ta tsare ka ba yadda zaka yanzu yi gaba to hada da kake tare da ita to kai ta halluli a nan sa'an nan ka yanka hadayar a nan duk da hadayar ba ta kai inda ya kamata a yanka ta ba to aka ce mahilla me almahil almahillu bil kasri karanta wannan a ce mahil ba mahal ba mahil yutla kwalal makar ana ambatonsa a yi nufin mai a yi nufin bigire da shi wato bigiren da za a yanka dabbar hadaya wato ana nufin mina kenan mina nan ne asali amma dai jadu makka dukkan bangarorin kana ana yanka hadaya kana yanka hadayar ka cikin makka babu wani matsala bangarorin makka duka duk filin da za a ce masa haram ne za ka yanka hadaya duk da yake mina nan ne tushen abin sa'annan mahil yana iya ɗaukan zamani wato zamanin yanka hadayar zamanin yanka hadayar shine daga goman mil daga goman zulhijja a ranar babban sallah wa hajjul akbar an bar eh, eh, abin nan arafa an zo an kwana muzdalifa kashi gari wannan shine ranar goma ga eh, abin nan ga zulhijja ta ku fihi yayyanka cikin mahil din mahil din ko amina kenan ko kuma hilɗin din a zamanin da ake yanka wato a ranar goma ko garin goma wato sha ɗaya ko sha biyu sha ko ma sha hukurin wasu faɗin wasu maluma bi niyyar da tahallul wato yankan da niyyar yanzu zai yi tahalluli nan, wa yufarriqu alal masakin abin da yankan kuma sai ya raba wa miskinai sannan wa ya haliku sannan ya aske kansa wa bihi ya yahsulu tahallul da haka Shi kenan sai a ce ya fita daga irami ta tahalluli kenan faman kana minkun maridan to gashi mai son aikin hajji ya shiga harami ka hajjatan ko ka hajjatan wa umratan ko ka hajjatan eh, umratan ala mat'u biha ila al-hajj al-muhim yayi talbiya ya ɗauki irami kun san irami yana haramta abubuwa da yawa yana haramta yin kafarci yana haramta aski yana haramta eh, abin nan shafa turare da sauran abubuwa to in aka samu uzuri kamar na rashin lafiya za a bukaci aski misali shine fa man kana minkum maridan wanda ya kasance daga cikinku mara lafiya aw bihi adan min ra'sihi ko ko a'a ba wai rashin lafiya bane da ya shafi dukkan bangarorin jikinsa ko mafi yawan bangarorin jikinsa a azan min ra'asi watakila kurkuta ne suka masa yawa sama laraba masu yawan gashi kuma yawanci ba aski yake ba an shiga harami kuma kun san da e, musamman wanda suke nesa nesa da abin nan wanda miƙatin su yake nesa an shiga harami kwana da kwanaki na za a yi kafin a iso makka to saboda haka wani nan da na za a ga cewa in ba a ɗauki matakai ba ne kafin nan da abin nan ga wahalhalun tafiya ko akan dabbobi ko da kafa saboda haka kurkuta ta dame ka da wane da sauransu zama to tana cutar da kai to sai ka cewa dole ba ana bukatan sai a in ba yaske ba za a bacci ba saboda yawan kurkuta misali shine azannin rasihi ai ka kamli kamar a ce kurkuta kurkuta ta dame mutum a kansa wasu da'in ko ciwon kai misali fa halaka bil ihram saboda wannan dalili na uzurin rashin lafiya ya sa ya yi aski to in ya yi aski mene ne hukuncinsa wani irin tara za a masa Allah ya ce ga tara da za a masa wanda yake cikin harami sannan ya aikata wani aiki da aka hana aikata shi lokacin harami saboda wani uzuri ga irin tara da za a masa fa fidiyatun alayhi to akwai fidiya a kansa min siyamin ay talatati ayyamin ko dai azumi azumin kwana uku yana da zaɓi aw sadaqatin ko ko ya bada sadaka ala sittati masakin ya bada sadakan abinci ga miskinai shida da kulli miskinin muddani ko ni miskini a bashi mudu biyu min galibi kotil balad wato na daga abin da mafi eh, abin nan mutanen kasar suke mafi yawan suke ci talakawan makka kenan irin abincin da ake yawan ci a makka ya ba da mudu biyu mutane maka suna cin dabino suna cin eh, alkama eh, da abin nan suna cin busasshen eh, inabi zabib kenan da sauransu ko ko mu ce yanzu mutanen maka sun yawaita mu ma muna kan da muke cin tuwo saboda aka yi ya <laughs> samu filin na ko tuwo tuwon dawa ba matsala ya ciyar da miskinai ya ciyar da miskinai shi da ba komai Au nusuk ko kuma ya yanka dabba wato ai abin nan eh, zaka shatin kenan saboda haka an bashi au din nan litaqir au au da ake cewa din nan zabi ne ko dai yayi azumin kwana uku ko dai ya tayar da miskinai shida ko dai ya yanka wata akuya ko yanka wani rago yanka wata tinkiya duk yayi masa ba wani matsala wa ulhiqa bihi man halaka li ghairi uzrin to wannan ga wanda yake da uzuri shi wannan bai aski ba sai saboda tsananin ciwon kai gashi ya masa yawa saboda haka kai na ciwo ba daɗin zama ba ba iya bacci sosai ko kwarkwata ta cika kai ba ba zama lafiya saboda haka ya aski aka ce ga abin da zai yi wanda kuma ba kawai saboda tsara shi kuma ya aski fa menene hukuncin to maluma sun yi kiyasi suka ce a ah, wannan ai kiyasi ne min babi aula idan mai uzuri ma an masa tara min babi aula wanda wanda ya yi karambani bai da wani uzuri ya ce kansa shi ma a ce za a masa sai ya bada fidiya sai ya bada wani abu shine wa uli kabi man halaka li ghairi uzri an riskar da da wannan hukunci ga wanda ya yi aski ba tare da uzuri ba liyanna wa aula bil kafara saboda ganin shi da gangan yayi ya fi cancanta a dora masa kafara wa kaza man istamta bi ghairi ko eh, abin nan bi ghairi haqqi haka nan wanda shi ma ya dan nemi adanta jikinsa ya nemi ya dan ji daɗi ba tare da wata hujja ba ta shari'a katibi ya ga cewa shi ya saba da kullum yana cikin turare to gashi kuma yanzu ya yi irami kamar yadda muka ce iramin dafa musamman wanda ya taso madina kafin ya je makka sun sani a yanzu ma bayan an yi kokari an yanki hanyoyi an rarrake wasu duwatsu daga madina zuwa makka kilomita 400 ne da wajen 30 ya ke tsammanin irin tafiyan da na ga alal akalli sai ka kai shi kamar kilomita 700 wani dutsen sai an dan zagaya shi wani sai an yi kaza wani sai an yi kaza saboda haka tafiya ne na lokaci mai tsawo wataƙila wani zai ce shi a saba da turare kullum haka wanka kawai ba turare saboda haka ne zan sanya turare to shi ma wannan akwai mai akwai bidiya a kansa sawan na awon lif ko kuma wani ya ce kai shi ya gaji kullum da zani da zama musamman wataƙila ɗan najeriya ne bai saba da rika yawo da ba kuma ina wuri ba ko ko abin nan bai saba da daura zani ba sai kai shi ba zai sanya donsa ko zai sanya jamfarsa to shi ma me akwai irin wannan tara a kansa da sauran augari ko ne mai kama da wannan malam ya ce Allah ya ce fa'iza amintum idan kuka amintu yanzu kam babu wasu makiya da za su tsare ku su hana ku kaiwa inda kuke son ku Kai na makka domin gabatar da ayyukan na hajji ko umra ai bi an zahaba au lam yakun in ya zamanto makiya da farko sun tsareku amma daga ba ku kore su ko su suka ga dama suka kyale ko tun asalii ma babu wani wanda tareku to ga hukunci faman tamatta'a bil istamta'a abil umrati mutumin da yayi hajjin tamattu'i shine tamatta'a ana wanda ya nemi ya ɗan ji daɗi ta hanyar yin umra idan ya je ya gabatar da umra ya sake komawa kamar yadda yake da ya yi tahalluli ma'anan umra shi ne tamattu'i shi ne daga inda za ka ɗauki irami lokacin da za ka yi talbiya ka ce ya Allah zan yi ina talbiya ina amsa maka kira zan yi hajji amma hajjin da zan ɗan ji daɗi a cikinsa ma'ana zan gabatar da aikin umra saboda ka in kaje ka makka in ka yi dawafi dawafin ɗakin ka'aba kenan idan ka gama dawafi ka je ka yi tsakanin safa da marwa shikenan sai ka yi aski kana aski sai ka dawo ka ci gaba da sanya sutura da ga dama in kana tare da iyalin ka za ku ci gaba da abin nan ta'amuli na aure da sauransu ba komai ku yi ta jira sai ranar takwas ga abin nan ga watan zulhijja ranar tarwiya ranar tattara ruwa domin a kai mina saboda mutane za a cika mina kaga daga nan sai ka sake daukan sabon ka sake shiga sabon irami a makka da niyan hajji kuma ya yi watakila kai lokacin tun da ka zo gabatar da umra din nan ka yi wajen mako biyu ma ko mako ko ta ɗaya da wani abu gwargwadon iri yadda isowanka makka kana nan kana jin daɗi to wanda irin wannan aikin hajji na samun kararawa ya ji daɗi na wani lokaci ya koma irin noman na rayuwarsa to wannan jin daɗi da ya yi ba za a bar shi haka ba akwai wani ɗan tara da za a tsora masa shi ne aka ce faman mata a istamta bil umrati mutumin da ya ji daɗi cikin hajjinsa ta hanyar yin umra a sabbi sababi faraghihi minha ta hanyar gamawa da umra daga nan kuma ya koma noman rayuwarsa da mazuratul iram ya ci gaba da duk abin da da iram ya hana shi ya nemi jin daɗi ne ilal hajji zuwa ga aikin hajji ya gabatar da umra daga nan ya tahalluli a ilal iram bihi bi an yakuna arama biha fi ashhurihi wa da to ya ɗauki haramin mak aikin hajji a watannin sa kenan wato daga farkon shawwal to shi wannan ga abin da ke kansa shine fa mastai sara'ai ta yassara min alhaji akwai abin da ya saukaka na hadaya kansu wa huwa shatun yazbahuha ba'da al-ihram wannan hadayar ita ce wata sha sha wani jinsi na tumaki ko jinsi na awaki maza ko mata duka ana su sha in ya wannan yayi mafi kankanta kenan in kuma ya ga cewa babban dabba zai yanka babu wani laifi kuma da ake magana hadaya din nan wannan ana faɗan mafi faɗan mafi karanci ne wa illa masu iko suna yankawa da yawa shi yasa ko sadaka sadaka da ake faɗaɗin nan masu kuɗi ya kamata sadakan su fi ƙarfi an fahimta yawwa annabi da ya zo hadaya kun san hadaya nawa ya bayar raƙuma ɗari raƙuma ɗari ya yanka saboda talakawa su jira saboda haka masu kuɗin mu ba daidai ba ne a ce kaji aikin hajji kai ma irin yadda abin nan ayyuhan nan suke dan in karago ɗaya kai maka ce sai rago ɗaya koyo. kana yankawa da yawa domin ka ƙara abin nan wani zai ce to ai yawanci eh, mutanen maka so ma wadata a ana tsara naman a rika kaiwa wa ƙasashe mafiya bukata akwai talakawan har yanzu a saudiya amma dai babu shakka eh, ƙasa ce mawadaciya sosai saboda haka akwai tsarin ana ɗaukan nama cikin jirage ana kaiwa ƙasashen musulmi da abin nan mabukata suke da yawa a cikinsu <clears throat> ta wato ko ha ba da iram eh bari mu karasa wannan wal afdalu yawman nahar shi wannan hadayan nan hadayan da mai tamattu'i zai yanka wannan ba na jibran ba ne nusuk ne ibada ce ta musamman ba wai saboda wani laifi da yi ba sun bai laifin komai ba gaskiyar lamari ma maluma dama suna ga cewa hajjin tamattu'i shi ya fi lada yana da kyau a yanka wannan hadayar ranar babbar sallah waje zo qabla al-ihram bil hajji alal qa'idati wasu maluman ma suna ganin cewa ko kafin ma a yi ihrami a shiga ihrami ka zo madina tun kafin ka fara aikin hajji kana dama ka aika a yanka daga can makka da kake ka ce a yanka mini abin nan don ni ta mafi zan yi saboda ka yanka mini hada a eh, raba wa talakawan makka tun kafin wasu maluma suna cewa haka na inganta to amma dai abin da ya fi kyau ya fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato a yanka wannan a nan mina sannan kuma a wa'annan kwanaki ko ranar babbar sallah ko kashi gari wato sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku eh, abin nan ga wata to za mu kwana nan ko alhamdulillah rabbil alamin ah, tambayoyi ne kawai za mu karba ba, ba ba amsa tambayoyi ko to muna fata Allah ya taimake mu kuma muna ƙara tunatar da yan cewa ah, neman taimako na manara ina insha Allah da mu za mu tambara ba da kwana uku haka saboda haka ina da cikin bawa